daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun ma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da ladam ibrahim ayawa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya inda za ku ji cewa kungiyar 'yan uwa musulmi ta 'yan shi'a na ci gaba da nesanta kanta da kisan wani kana ɗan sojin kasar da aka yi shugaban najeriya muhammadu buhari na kan hanyarsa ta isowa nan birnin washington domin halartar taron koli kan fasahar makamashin nukiliya kowane irin tasiri wannan taro zai yi a kasashe masu tasowa irin su najeriya najeriya ba kasan da za a kyale ta a baya ba idan za a zo a ce nan gaba za a amfani da wannan na'urar makamashin nukiliya musamman yanzu da muna ganin cewa muna so a samu wutar lantarki To kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ta yaya kuke kallon taron lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma da farko ga labaran duniya. Masu ware Assalamu alaikum. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kwashe tsawon yau yana ganawa da tawagar jami'an gwamnatin tarayyar najeriya domin tattaunawa akan batutuwa daban-daban da suka hada da batun ta'addanci a lokacin tattaunawar keri ya bayyana cewa ya san irin kalubalen da najeriya ke fuskanta musamman wajen yaƙi da kungiyar boko haram kuma ya jaddada goyon bayan amurka ga ƙasar ya ce ba karamar illa ba ce a samu ƙungiya a ko'ina take tana yi wa matasa wankin kai ciki har na 'yan ƙananan yara waɗanda ake yi wa da mara da nakiyoyi su shiga kasuwanni da niyan kashe iyayensu ko makwabta ko kuma kawunnansu wannan shine aƙidar boko haram kuma tilas ne a hana ta abinda boko haram ɗin take yi ya ce tilas a ja mata birki sakatare kere ya ce gwamnatin najeriya a karkashin shugaba muhammadu buhari ta yi nasarar murkushe kungiyar boko haram yadda yanzu kungiyar ba ta iya kai irin manyan hare-haren da ta saba kaiwa a da sai dai ya gargaɗi cewa duk da haka yanzu kungiyar tana ci gaba da zama wa barazana a yankin baki ɗaya ya ce duk da yake kungiyar na ci gaba da zama barazana don haka ya ce ya hakikance ba za a kyale ta ba da ta shata ma najeriya makoma ministan tsaro na najeriya ya ce sojoji karkashin mulkin shugaba muhammadu buhari sun taka rawar gani a yaƙi da boko haram janar dan ali mai ritaya ya faɗa yau laraba cewa sojojin sun samu nasarar kwato kusan ɗaukacin wuraren da wannan kungiya ta boko haram ta karbe a wani lokaci can baya ya ce ta samu wannan nasarar ce a cikin ƙasar kasa da shekara ɗaya da shugaba muhammadu buhari ya kama ragaman mulki jan dan ya dubi abin da ya faru da inda jihohi uku da suka hada wato jihohin arewa maso gabas a duk suna da suna karkashin waɗannan kungiyar 'yan ta'adda ne amma yau kila a ce ƙananan hukumomi biyu suka rage ba a kammala kakkaɓe waɗannan 'yan kungiyar ba ya ce kuma sojojin za su tabbatar sun karkare kakkaɓe sauran 'yan boko haram ɗin inda suka rage a cikin dajin sambisa cikin watanni biyu zuwa uku minsan ya ce jim kaɗan da ƙaddamar da gwamnatin shugaba muhammadu buhari a cikin watan maris na shekarar 2015 ya ce yana da ƙwarin gwiwa za a fitattaki 'yan boko haram zuwa ƙarshen shekara amma hakan ta faru domin zuwa ƙarshen shekarar ce shugaba buhari ya ce an gama da wannan ƙungiyar abinda ya rage shi ne sharar fili labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc wata mata a jihar mississippi da ke kudancin amurka ta amsa laifin cewa lallai ta yi shirin shiga kungiyar isis da ke ƙasar syria jelin young ya shekaru 20 da haihuwa ta amsa laifi a gaban alkali a abedin cikin jihar ta mississippi jihar talata tana cewa ta yi kokarin taimakawa kungiyar 'yan ta'adda shi ma saurayin da suke shirin aure muhammadu daga halala ya amsa laifinsa ne a ranar 11 ga wannan watan akan tuhuma daya da aka musu aka gabatar da kara aka shigar suka kuma yanzu haka suna jiran a yanke musu hukunci dukansu biyu suna iya fuskantar daurin shekaru ashirin a gidan yari da kuma tare dala dubu ɗari biyu da hamsin da kuma kashedi har iya rayuwansu an kame waɗannan mutanen biyu ne dai a ranar takwas ga watan agusta suna dab da shiga jirgi daga columbus a mississippi da tikitin zuwa birnin istanbul kamar yadda ofishin bincike na manyan laifuka na amurka ya ce waɗannan mutane sun sha faɗa 'yan sandan ciki a yanar intanet cewa a shirye suke su tafi ƙasar siriya domin mara ƙungiyar 'yan ta'adda baya daga yanzu matafiya a jirgin sama da za su shiga ko kuma za su fita cikin tashar jirgin saman dubai za su biya haraji domin aikin fada tashar jirgin saman ɗaya daga cikin waɗanda aka fi zirga-zirga a cikinsu a faɗin duniya daga ranar talatin ga watan yuni duk wani matafi da zai bi ta kasar a jirgin sama zai biya dala tara da santi hamsin kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasan ya ruwaito sanarwar ta ce za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗen ne wajen ƙara faɗa tashoshin jirgi biyu na ƙasar ta dubai a cikin watan da ya gabata ne dai hukumar zirga-zirgar jiragen sama na ƙasar ta ƙara girman tashin jirgin sama na dubai ta yadda yake iya ɗaukan fasinjoji har miliyan 90. Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya. bayanai daga fadar shugaban na nuna yana bin kasafin daki-daki gabanin sanya hannu don fara aiwatar da kasafin gwamnatinsa na farko da aka samu kai komo har da zargin canza kasafin sai amana afuwa game da wannan kutse da muka samu to za mu fara rawatanni ne daga najeriya inda rawatanni daga kasar ke cewa bayanan wato bayan amincewa da majalisar dokokin kasar ta yi da kasafin kudin kasar a makon da ya gabata yanzu kallo ya koma fada shugaban kasa inda bayanai ke nuni da cewa shugaban muhammadu buhari yana nazarin kasafin kudin domin fara aiwatar da shi wakilin murya amurka wato wakilin murya amurka medina dauda ta aiko mana da ƙarin bayani daga abuja bayanai daga fadar shugaban na nuna yana bin kasafin daki-daki gabanin sanya hannu don fara aiwatar da kasafin gwamnatinsa na farko da aka samu kai komo har da zargin canza kasafin kafin kaiwa ga matsayin amincewa da shi daga haɗin gwiwar majalisun tarayya biyu na shiga majalisar don gano shin menene asalin tsari da abin da kasafin ke kunshe da shi da 'yan majalisar ke ganin ya rage ga sashen zartarwa ya amince da fara aiwatarwa sanata abu ibrahim na wakiltar mazaɓar katsina ta kudu a majalisar dattawan kasafin kuɗin nan za a iya aiwatar da shi ba wanda za a yi bane don a yi a wasa ko a yaudar jama'a an tattoshe hanyoyin ɓanna da yawa kin san da kuɗin ma kwashewa ake wanda ake tarawa ma kwashewa ake yanzu ko an sa su cikin eh, eh, account ɗaya duk mai tara kuɗi cikin account ɗaya ke zuwa saboda haka magana a sace babu ita zai wahala da ko masu tara wannan sai su kai rabi labi sai wani abu da su. Na leƙa gefen 'yan majalisar wakilai ma inda na samu ƙarin bayani daga Isa Jesi daga mazaɓar Balanga a jihar Gombe. Abubuwa da yawa wanda ya shafi eh, samar da ayyuka na yi wanda aka sa halin da muke ciki mutane da yawa ba su da aikin yi so creating job opportunities da kuma banda haka akwai ci gaba da yawancin ayyuka wanda gwamnatin da ta shuɗe ta fara wani ma daga 'yan majalisar shehu rijau na ganin tsarin kasafin zai tasiri wajen farfado da tattalin arzikin najeriya gaskiya wannan kasafin kuɗin da aka kawo mu ji daɗin shi kwarai da gaske kowa ya san dama muna jam'iyya ne kayan da muka ce da muke son a kawo canji a najeriya babban abin da ya fi ban daɗi ko kuma na jin daɗi a kai ne na farko za a yi maganin zaman banza ma'ana za a samu mutane ayyukan yi yanzu dai za a jira a gani shin shugaba buhari kai tsaye bayan nazarta kasafin zai amince da shi ne ko zai sake dawowa da shi don gyara a wani bangaren madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida madina to har ila yau a najeriya kungiyar yan uwa musulmi ta muslim brothers na ci gaba da ta kanta da yin garkuwa tare da kisan kanar isma'ila inusa wani babban sojin kasar da aka tsinci gawarsa a wajen jihar kaduna rundunar tsaron najeriya dai ta sha alwashin zakulo duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da nasiru adam ilika ya aiko mana daga abuja lamarin sace sojan najeriya kanar sama'ila inusa kaduna da aka samu gawarsa ya janye tunanin irin satar nan ta neman fansa tuni dai kakakin rundunar sojan najeriya kanar sani usman kuka sheka ya ce rundunar za ta yi duk abu mai yiwuwa wajen gano waɗanda ke da hannu a sace marigayin don hukunta su tun faruwar wannan lamari dai raɗe raɗi da wani bayani daga jaridar zizdi na nuna kungiyar yan uwa musulmi wato shi'a ta ce bata da hannu a wannan akasan duk da jaridar ta kawo batun rahotanni na yan shi'an za su ɗau matakin sace sojoji don neman sako shugabansu Malam Ibrahim Elzazzaki. Mukarrabin shugaban 'yan shi'an Malam Yakubu Yahaya musamman ya kira taron manema labaru don nesanta 'yan shi'an daga zargin sace marigayi Sama'ila Inusa. Kuma ma me zai sama mu tafi ICC kotun duniya idan muna nufin mu dauka muka mu fansa. Muka tsallaka muka tafi inda za a yi mana adalci to kuma sai mu da muna kame kame kuma ya za a yi farar hula ya kama soja musamman ma kanal wanda ko cikin farin kaya yake za a samu akwai bindiga tare da shi. Kuma wane ne cikin janarorinsu da field marshals ɗinsu da dukkan jami'an tsaro sauransu su wanda yake daidai da darajar malam zamu kama shi a madadin malam ai mu muna ganin cewa duk janarorin su da duk wasu manyan su ba wanda ya kai koda miƙidarin mai gadin malam saboda malam yana aikin Allah ne mai gadin sa ma aikin Allah yake sauran mabiya akidun islama a Najeriya na nuna ɗari-ɗari da ɗabi'un 'yan shi'an da kan fito su yi muzahara kan tituna ɗauke da makara ga dattijan ahalus sunna alhaji musa yola ai kafin yi shi'a akwai fitiyanu akwai jama'atu izala kuma ta zo 1978 duka akwai inda suka taɓa tare hanya to mutanen da su zo mu da muka yi nan masallacin mu muka yi masallacin mu ba mu ce muna son masallacin sarki mu koma mu shiga masallacin wani ba ba mu taɓa karɓan ta ɗaya na wani ba namu muka yi don su ba su yi ba yana da kyau gwamnati ta rusa kungiyan in tana zaman lafiya ba gaskiya ba ne an ga yadda suka zauna yanzu wani a lebanon yana ya kafa gwamnatin a wata yankin kasa ya zama sima guda ne haka a iraq ba inda wanda ya sai je sa to in an bada na haka za su kasance ba a soma ba ne mutum da dan kasa ya daɗe hanya ce kuma ba zafi ba ko talaka ma za ka nan ana su bin hanya balle masu masu mulkin ƙasa ba daidai bane ga wannan batun ma malam yakuba ya haya ya ce ba haka lamarin yake ba to mu dai a ka'idan mu ba zagin kowa ba mu taɓa fita muzahara muna zagin wani ba manufan mu shi muke faɗa kamar wannan muzaharu da muke na tsawon watanni muna cewa ne a saki malam saboda in wani ya shigo cikin mu ya fake da bazan mu ko ya zage zage ko wani abu to wannan ya shigo ne daga bayan fage kuma mukan ɗauki matakai akan irin wayannan hatta koda na cikin mu ne muka ji yayi wani sakin bakin da ba irin abin da mu muke yake faɗa kenan ba to mukan ɗauka masa mataki. Rundunar sojan dai bata ci ga wanda take zargi da alhakin kisan ba kuma ba wata kungiya ko wani mutum zuwa yanzu da ya ɗau alhakin sacewa ko kashe kanar Yunusa. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla gaida Nasiru, to shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na kan hanyarsa ta isowa nan birnin Washington domin halartar taron koli kan fasahar makamashin nukiliya da za a yi. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya yi mana dubi kan irin alfanun da Najeriya za ta samu game da wannan taro. yau ne sanarwar fadar gwamnati ta bayyana cewa shugaba muhammadu buhari da 'yan tawagarsa suka bar najeriya zuwa ƙasar amurka domin haɗewa da shugabannin ƙasashen duniya daban-daban su sama da 60 ƙarƙashin jagorancin shugaban amurka barack obama domin yin nazari da gudanar da wani ƙasaitaccen taro na hudu na amfani da makamashin nukiliya a duniya wanda ƙasashen za su yi bita da muhawara domin yin matsayin da zai taimaka wa ƙasa da ƙasa kuma ya yi kariya daga fitintunu na zamani da ake fuskanta a yanzu kamar yadda farfesa nock jonathan andrew wani kwararre akan sha'anin makamashi na nukiliya ke bayyana mu afirai da na da shi najeriya babbar ƙasa ce afirka kuma tana da hujja kwarai da gaske da ta halarci taron nan domin tufa albarkacin bakinta akan manufofi da bukatun da take da na amfani da wannan makamashin domin inganta rayuwar al'ummata. Eh, ba shakka ka kamar center for energy research wanda ke na abu ai akwai ƙwararru sosai wanda sun hazaka a koya ilimin makamashin nukiliya kuma suna horar da jama'a a ghana a south africa da koma nan america akwai su da yawa idan ka duba a cikin ayarin da shi ma shugaban kasa na tafiya da suka shi professor dean iranan national nuclear regulatory agency na abuja so akwai mutanen da sun kware a amfani da wannan na'urar a gani na ba shakka cewar najeriya ba kasan da za a kyale ta a baya ba idan za a zo a ce nan gaba za a amfani da wannan na'urar makamashin nukiliya musamman yanzu da muna ganin cewa muna so a samu wutar lantarki ta inganta to dole a sake duba wani barni wannan kuma barni na makamashin nukiliya ina ga ya kamata a fara tunaninta a yanzu kowa ya san cewa kamar ma'aikatu iri-iri kamar industries da yawa yadda wutar lantarki ya dan gaza to idan an samu wannan an kara eh, da shi to za a samu magancin eh, wahalar da ake samu a kan eh, wutar lantarki akwai kuma a farnin kiwon lafiya makamashin nukiliya ana amfani da shi kwarai da gaske ana kamar treatment na kansa wato ciwon daji ana amfani da wannan kuma ina ganin ba da jimawa ba ina ga national assembly za a yi zaman wanda za a bude national cancer center to da zara ayi wannan dole amfani da makamashi kaunin nukiliya dole a samu wanda sun kware da za su yi amfani da wani na'ura idan an bude wannan cibiyar duba ciwon daji a nan abuja Farfesa Nock Jonathan Andrew kenan wani kwararre akan sha'anin makamashi na nukiliya a tattauna da na da shi Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla gaida Umar Faruk Musa yanzu agogon mu nan na cewa karfe biyar ne saura kwata na yamma kenan kuma dangane da wannan batun na taro kan fasaha makamashin nukiliya muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ya kuke kallon wannan taro musamman ganin yadda ake danganta shi da samar da wutar lantarki. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To na farko daga Kaduna muka samu, wadai a kan layi? Assalamu alaikum. na Dahiru, sakatare unguwar Katsina ko kuma ke da local gamir Kaduna, Najeriya. Alaikum salam malam Dahiru muna jin ka. To, da farko dai ina muku fatan alkhairi a wannan kokari da kuke na sadar da mu muke ba da mu? Mun gode kwarai da gaske. Allah ya kara ɗaukaka. Amin amin. To menene ra'ayinka? To ku dai tashi lafiya ne Allah sa alkhairi. to mun gode kwarai malam dahir daga kaduna yau muna tattauna ne kan batun taron makamashin nukiliya da za a yi a nan birnin washington inda ake sa ran wato shugabannin kasashen duniya kusan sama da 60 za su halarci wannan taro domin a yi dubi kan batutuwan da suka shafi fasaha ta makamashin nukiliya lambar da za ku kira ita ce 2 0 2 0 5 2 6 menene ra'ayinku ya kuke kallon wannan taro da ake wato za a fara ga kira daga ondo wane ne akan layi hello muna jin ka na ondo salamu alaikum wa alaikum salam mai magana ya su gana mun mhm. kara kuma gudawa ta sakkwato mazauna awuhim shekarar hukuma shekarar ko abiya za ta sa odo mm. muna jin ka to ra'ayina shine game da wani mawuyin naku hmm. to gaskiya wannan taron da suka ta yi shiga makasa ta yi yayi daidai saboda wutan lantarki ta kamata a same ta a cikin najeriya saboda masu a masana'antu da sauran jama'a to mun gode malam yahaya daga jihar ondo najeriya yanzu bari mu je jos wane ne a kan layin Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji Kabiru Highlanders daga ‘yan shanu Jos. To Alhaji Kabiru muna jin ka. Samu da aiki. Lafiya kalau. To Allah ya taimaka. Amin amin. Ina goyon bayan wannan tafiya da shugaban mu yayi. Na'am. Ba don komi ba saboda kaga kenan mu ma insha Allah mun shiga kungiya wannan da turawa suke yi suka shiga wato ina goyon baya da ɗari bisa da ɗari domin gaskiya ci gaba ne ya zo mana da ba mu samu haka ba saboda haka ina murna da wannan tafiya da yi kuma Allah ya dawo mana da shi gidan lafiya to mun gode kwarai Alhaji Kabiru Highlanders daga Jos kenan bari mu je a Damaturu jihar Yobe wani ne kallai layi wani yau ne daga Marfakalam to muna jin ka malam yau na muna da wannan tafiya da shugaban kasa ya Amerika hmm. akan game da wannan makamin na nukiliya da ake yi saboda gaskiya wutar fetur wutar wuta ta mana kara a najeriya yana da kyau idan aka yi aka samu fasahar sai a zuwa mana inda wuta za ta wadata kamfanoni su aiki daidai yadda ya kamata to malam ya uke nan daga damatu eh ina jinka hello eh, kana ne Eh, kana tare da mu malam yau wani yau ne daga basakal yawa to mun gode kwarai eh, da gaske eh to mun gode kwarai bari mu je jihar Kaduna a ah, wane ne akan lai a Kaduna Lawan Faki ne daga Kaduna to malam muna jin ka eh ina goyon bayan wannan tafiyar da shugaban kasa yi insha hmm. Allah ta'ala muna tsaye da Najeriya ita wannan gaba za ta zama to mai ba da dan magana wutar nefa da an samu ci gaba ba za a dinga samun matsala ba hmm. a ah, mallam kana sana cewa a ah, shi wannan ko kuma ita wannan fasaha ta makamashin nukiliya za a yi amfani da ita ma ta bangaren kiwon lafiya ba ma kadai wato ah, fannin wutar lantarki ba eh kwarai kuwa don haka muke so ya zama shugaban mu ya je domin duk abin da zai zama na fasaha ne ya zama mu muna ciki a da kasashen duniya to malam lawan kenan daga jihar kaduna mun gode kwarai da gaske bar mu sake komawa da maturu wane ne akan layi ana magana da daga da maturu wane zanna ne daga damar to malam zanna muna jin ka yawa na yi murna da tafiyan shugaban ƙasar nan da ya yi mm. Allah kuma ya dawo mana da shi lafiya mm. don tafiyan irin wannan dama a lokacin da ba mu samu irin wayannan gatan ba amma yanzu Allah ya samu samu wanda har za a yi taro a wasu kasashe ana gayyatar shugaban kasar mu yana zuwa, a gaskiya mun gode wa Allah to mun gode malam zanna ya amin mun gode malam zanna daga Damaturu jihar Yobe yau muna tattauna ne game da batun taron fasahar nukiliya da za a nan birnin washington dc wanda ake sa ran za a fara a gobe wanda zai samu halartar akalla wato shugabannin duniya kusan 60 za a ta tattauna ne kan batutuwan da suka shafi yadda za a amfani da fasaha ta yadda ya kamata ta yadda kuma ba za ta fada hannun mutanen da ba a so su amfani da ita ba domin ana yi amfani da ita a matsayin makami lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna sauraron ku to ga kira mun samu daga jihar bauchi wane ne a kan layi eh, Abdullahi Baji ne daga Manga. To muna jin ka Abdullahi. To a gaskiya dai ni dai ina ba da goyon baya a zuwarka Amerikan din nan don saboda mu dai muna ta masa addu'a kar su dare shi akan wannan abubuwa din. To Malam Abdullahi kenan daga jihar Bauchi kuma da kiransa ne muka kawo karshen gaba da ɗaukan wayoyi na kuma na godiya kwarai da gaske sai idan Allah ka mu gobe. yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice kasar masar ta yi waje da kasar najeriya da ci ɗaya mai ban haushi a wasan shiga gasar cin kofin nahiyar afirka da suka yi a jiya talata egypt ta zura kwallon nata ne a hannun ramadan sobe a daidai minti goma sha bakwai da dawowa daga hutun rabin lokaci wannan nasara ce ta kai ga kasar masar irewa a kan rukunin ji ko na bakwai da maki bakwai sai najeriya kuma a matsayi na biyu da maki biyu da kuma kasar tanzania da take na uku da maki ɗaya kacal ita kuwa kasar ghana duk da cewar ta yi barambar da kasar mozambique a birnin maputo inda wasa ya tashi ba kare abin da mu ghana ta samu damar shiga gasar cin kofin afirka ta shekarar 2017 da za a yi a kasar gabon a wasan na farko tsakanin kasashen guda biyu kwadin ghana avram grant ya yi wasu muhimman canje-canje guda biyar wanda suka yi sanadiyyar gagarumin nasara da ghana ta yi a kan mozambique da ci uku da daya a birnin accra a halin yanzu dai ghana ce ta dire a kan rukunin h ko na takwas hankali kwance da maki goma a wata sabuwa kuma shugaban club din kuma sikin faisal alhaji abdulkarim guruza ya yi kira ga kwamitin da'a na hukumar kwallon kafa ta ghana wato gfa da gurfanar da kotun ghana black stars avram grant a gabansa akan wata kalmancin cin mutunci da ya amfani da ita a lokacin da 'yan jarida suke mai tambayoyi akan nasara da Ghana ta yi a wasan farko da Ghana ta yi da kasar Mozambique na shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka a birnin Accra. Rahotanni sun bayyana cewa Abraham Grant tsohon kwad ɗin kungiyar Chelsea ya ce 'yan Ghana da su mai da hankali akan inganta wasannin kwallon kafa a cikin ƙasar su daina abin da Bature ke kira bullshit. Shi ko Alhaji Abdulkarim Guruza lalle kuwa akwai buƙatar a ladabtar da shi akan irin wannan kalma da ya amfani da ita akan 'yan Ghana. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A karan farko, Amurka na aiki da sojojin ruwan kasashen yankin mashigin ruwan Gini a Afirka ta yamma a wani atisayen haɗin gwiwa na inganta yaƙi da ɓarayin teku da fatauci da miyagun ƙwayoyi da dai sauran laifuffuka. Hukumomin ƙasashen da ke lura da kuma saka hannu ne suka ƙaddamar da atisayen haɗin gwiwar mai suna Obangame da Saharan Express 2016. a ranar 17 ga watan maris ɗin wannan shekara ta 2016 a sansanin sojan ruwa na senegal ƙasar kamaru ita ke karɓar bakuncin atisayen yayin da ake gudanar da wasu ɓangarorinsa a sauran ƙasashen yankin an dai zaɓi ƙasar senegal a matsayin wadda za ta buɗe bikin taron farko na wannan atisaye babbar jami'ar ofishin jakadancin amurka sandra clark da babban jami'in rundunar sojojin ruwa na senegal Chek Vasis Oko da kwamandan sojan ruwa na amurka james pogo su ne suka jagoranci wannan biki da aka yi obangame da saharan express shirin atisaye ne da haɗin gwiwar rundunar sojan ruwa na ƙasashe wanda amurka ke ɗaukar nauyi don ganin an haɗa kai da ƙasashen afirka da nahiyar turai da kudancin amurka da sojojin amurka a wani ɓangare na haɗakar sojojin ruwa na duniya domin inganta harkokin tsaron ruwa Za a gudanar da wannan atisaye a yankin mashigin ruwan Gini Afirka ta Yamma kuma za a samar da cibiyoyi a yankin baki ɗaya. A baya dai Obangami Express da Saharan Express shirye-shirye ne masu zaman kansu da ake gudanarwa a yankuna daban-daban a yammacin Afirka. Sai dai kuma an haɗe su guri ɗaya a wannan shekarar domin samun ƙarin ƙarfi da kuma samun ƙarin goyon bayan ƙasashen yammacin Afirka. Yanzu haka dai akwai ƙasashe 27 da ke cikin shirin Obangami Express 2016 wanda suka hada da angola benin belgium kamaru da cote d'ivoire da denmark da equatorial guinea da faransa da gabon da jamus da ghana da morocco da netherlands da nigeria da portugal da congo da senegal da afirka ta kudu da spain da togo da turkiya da amurka da burtaniya ciki har ma da kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas da kuma kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen da ke yankin Afirka ta tsakiya, ECAS. An kammala atisayen Ovangame da Saharan Express 2016 ranar 27 ga watan Maris da wani taron tattaunawa da aka yi a birnin Duwala da ke ƙasar Kamaru. Amurka na murna aiki da sauran ƙasashen duniya domin ganin an buɗe da kiyaye hanyoyin teku zuwa Afirka domin ganin mutanen nahiyar Afirka na ƙaruwa da su. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. A Pakistan an shiga rana ta hudu da ɗaruruwan masu gwarmaya suka ci gaba da zanga-zanga a babban birnin kasar Islamabad sakamakon zartar da hukuncin kisa kan mutum nan da ya harbe wani gwamnan lardin kasar. wanda ya jagoranci yunkurin kwaskwarima ga dokokin da suke batanci ga addini magoya bayan muntas Kadri wanda ya harbe Salman Tasir a cikin shekarar 2011 lokacin yana gwamnan ɗaya daga cikin jihohin da suka fi tasiri a ƙasar sun ki su watsi a harabar da suke gudanar da wannan zanga-zanga suna cewa sai gwamnati ta ba su tabbacin cewa ba za ta canza dokan nan na kalaman batanci ga addini ba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kwashe tsawon lokaci yau yana ganawa da tawagar jami'an gwamnatin najeriya domin tattaunawa a kan batutuwa daban-daban da suka hada da batun ta'addanci a lokacin tattaunawar keri ya bayyana cewa ya san irin kalubalen da najeriya ke fuskanta musamman wajen yaƙi da kungiyar boko haram kuma ya jaddada goyon bayan amurka ga wannan ƙasar keri ya ce ba karamar illa ba ce a samu ƙungiya a ko'ina take tana yi wa matasa wankin kai ciki ko har 'yan ƙananan yara mata ministan tsaro na najeriya ya ce sojoji a ƙarƙashin mulkin shugaba muhammadu buhari sun taka rawar gani wurin yaƙi da boko haram jandan ali mai ritaya ya faɗa yau laraba cewa sojoji sun samu nasarar kwato kusan ɗaukacin wuraren da wannan ƙungiya ta boko haram ta karɓe a wani lokaci can baya ya ce ta samu wannan nasarar ce a cikin ƙasa da shekara ɗaya da shugaba muhammadu buhari ya kama ragaman mulki janar dan ali ya ce dubi abin da ya faru da inda a da jihohi uku da suka yi jihohin arewa maso gabas a da duk suna karkashin waɗannan 'yan ta'addan ne amma yau kila a ce kananan hukumomi biyu suka rage ba a kammala kakkaɓe waɗannan 'yan kungiyar ba masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki daya amma za mu sake dawa gobe da safe da izinin allah inda za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wasu labaran da dumudumin su yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya ce ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta bada umarni sai inji mu mr dan mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc assalamu alaikum